Dam da kuɗi. Tsakanin gani. Tsakanin dan mu Masauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Daga sashin Hausa na Radio France International RFI. tare da ni Ahmad Abba. Ba ka sawa sai kana da kuɗi. Yau shirin ya yaɗa zango ne ƙasar Ghana, inda ya mayar da hankali kan matakin gwamnatin ƙasar na baiwa 'yan ƙasashen waje wadin ficewa daga kasuwancin zinare. shiri na kasuwa akai me dole daga sashe na hausa na rediyo faransa international madalla Kamar yadda aka ji a matashiyar shirin, ƙasar Ghana ta bai wa 'yan ƙasashen waje wa'adin ficewa daga harkokinta na kasuwancin zinari a ƙarshen wannan wata na Afrilu. A wani mataki na bunƙasa ƙananan masu haƙar zinari na cikin gida da kuma samun kuɗaɗen shiga. Ƙasar ta yammacin Afrika da ke kan gaba a samar da zinari a nahiyar na ƙoƙarin tsabtace harkokin haƙar zinari ta hanyar daidaita cinikin zinari daga ƙananan masu haƙar ma'adanai. A ƙarƙashin sabon tsarin, sabuwar hukumar kula da harkokin zinari da gwamnati ta ƙirƙira, wacce aka fi sani da Golds Board, ita ce kaɗai take da damar saye ko sayar da gold tare da damar fitar da shi kasuwannin ƙasashen waje. Nazir Idris, jami'in hulɗa da jama'a na sabuwar hukumar, ya yi mana ƙarin bayani kan sabon matakin a tattaunawarsa da Abdallah Shamun baƙo. Abin da yake ciki ne Ghana muna cikin kasashen da suke eh, mine gold amma amfanin shi ba samu don yawanci wayan suke fita da shi suke sad da shi kuma suka je da shi kasan waje ku price na suke ba shi daban ne da world market yadda suka sai nan ganga shi sa garin bai samu amfanin goldin da muke produce although muna cikin largest producers in gold cikin africa to gold board ga shi ya zo ya sasanta cikin yanayin kasuwancin na gold na farko from in aka zo wurin mine golden nan bayan an cire wannan zinariya aka cire wurin sadda shi gold board kawai ke da inci da ya sadda goldin nan a kasan waje saboda yana da yi garin ya ci amfani isa wannan suka samu gold small scale miners nan sun zo sayar su ba gold board in suka ba gold board sai gold board shi ya fita kasan waje ya sayar amfanin da garin da ya ci shine na farko foreign exchange don muka sayar da wannan goldin nan kasan waje kudin nan da ya zo ma government nan ne in ya zo ma government kan world market price in ya zo ma government kudin nan ya zo as foreign exchange muka samu foreign exchange kuma ya bari kaman kudinmu sidinmu dai tashi bai fadi kamar yanda yake fadi wakan ganga sannan kuma international reserve mu in form of gold ya increase at every time da muke so muka fita da gold nan kasan waje. Jami'in ya ce wannan sabon tsari zai yi matukar daƙile fasakori da ke neman zama ruwan dare tare da ɗaga darajar kuɗin ƙasar wato CD. A yawanci ma problemin da muke samun kan mining nan ne shi ne shanin illegal mining. Amma yanzu gold ya ragule tun shi ne sai annunka. Isa wanda dai zo suka yi a kamar yadda ka mine gold nan yana da kyau ba yadda ake wannan mining ba. Shi sa kowa ya zo ya mine gold shi ya zo ya sarma ma gold board kamar na ke ma koko board in ya zo ya sarma ma gold board she gold board ya ba da price da dai sai gold nan she a duba world market price she a ji a sayar ya yayu kamar yanzu haka world market price ya fadi gold board ya sai wannan gold she ya rika ya so in price ne ya tashi she gold eh, je kasan waje ya sai sayar wannan gold she sa environmental degradation nan in aka zo in gold ball ya mix kan sasanta wanda suke mine kuma gold ball da shi ya ba mutane kudi su yi eh, legal mining wanda ba zama illegal ba ya ba da kudi in ka je ka yi in ka samu wannan gold kamar na ke bayan koko su je su yi farming su in aka ba da kudi kai ka extract gold din ka sai ka kasar da gold nan ka ba government in ka ba government sai government ya fita waje kasan waje je ya sayar amma yanzu da dai yadda ake yi ne kowane je samu golden shi na shi ne ya yi duty ya fita da golden shi da shi ya san yadda zai sayar da shi sanarwar gwamnatin ghana ta nuna cewa ya zama wajibi 'yan kasashen waje su cewa hada-hadar cinikin zinari da suke yi kai tsaye da masu haƙa ta cikin gida kafin ranar talatin ga wannan wata na afrilu sai dai kuma suna da damar hulɗar kasuwanci kai tsaye da sabuwar hukumar da aka kafa Da wannan mataki dukkan tsoffin lasisin haƙa ko kasuwancin zinari sun daina aiki daga ƙarshen wannan watan. To ko yaya masu ruwa da tsaki a harkokin zinari ke kallon kafa sabuwar hukumar da kuma haramtawa 'yan ƙasashen waje shiga sabgar. Alhaji Baba Ahmed ne sakataren ƙungiyar ƙananan masu haƙar ma'adanai a ƙasar Ghana. Eh wani wuri ya kamu na damuwa wani wuri kuma bai kamu na damuwa. Domin ka gwamnati ba ko ina zai shiga da kudin shi ba. kuma yanka sakin wajen da ke cikin aikin nan an ce ma kowanne ke so ya shiga aiki ya karbi lasinsi da zai sai zinariyan da shi in dai kana rike da lasinsin ka kana ya kashe kuma ya taimaka ma aiki amma ka ce yan ganiyan kawai za su sai zinariyan na to ina duba ko wani mushkila kadan ya kamata a ba yan kasan wajen da wasu kuma su shiga su taimaka ya aiki na a yi a yi don aikin zinariya na eh, shakun ba karamin aiki ba ne kudi ne ke shiga cikin ba karamin kudi ba ne kuma yan kasar waje da ke nan na na san ba su duka za fi da su ba akwai wajen suna na aiki suna da kyau don su ma suna sai su je su sayar ma gwamnati don su ba suka sai ka je ka sayar in su ba suna sa kuɗi na ta ya taimaka min aikin na. ya batun fasakawari yan galamse da suke wannan hakko zinari ta baroni hanya ya kenan hakan ya sa su hannu kenan ba za shiga cikin wannan ko dai menene abin dubawa eh batun galamsi kan kasan ba magana yau ba su wa muna interview kai wannan batun galamsi batun galamsi na shamun gaske ne ke cikin magana manyan gwamnati na da kasu ba su da eh, political will da za su sarar da galamsi suna suna da political will na za su sayar da galamsi da yanzu batun galamsi ya fadi domin akwai small scale mining ba ce kowa ya bar eh, small scale mining wanda ke galamse aka ce ya bari me yasa aka ce su bari su suna aikin da ba da ka'ida ba kuma ya samu koyi na ya tone wurin na da kyau kabari ne o hanyar mota ne o football park ne o kasuwa ne su idan ya samu zai je tone zinariya shi yasa gwamnati ya bar mun gane zai taimaka ma small scale mining na yadda ka zama galamse da menene ka zo ka shiga cikin kungiyar small scale mining an samu fili a ba kowa da ta yi dabara da kare Faisal Mustapha Dodo wani mai fashin baki kana ɗan kasuwa ya zayyana irin illar da fasakori ko galamsi kamar yadda ake kira ƙasar ke haifarwa musamman a ɓangaren gurɓata muhalli. Eh, rashin kula da cikas a wayanda suke harkokin zinariya ya kawo mana matsaloli daban a wurin illegal mining activities da yake mu a ghana saboda me nake ce haka na illegal mining abu ne da yake foreigners misali yan chinese da wasu locals suke engage in illegal activities da yake in ba sa hankali ba ya kawo ya, kawo mana damuwa a nan gaba saboda uh, masana sun nuna cewa idan ba magance wannan iliga mining da ake yi a ghana ya kai wani fage ce mun import eh, wata ruwa da muke sha a ƙasashen waje shi sa ina gan eh, initiative of eh, good board nan kuma eh, ya magance mana waɗannan masololi kuma da ikon allah good board yadda nake gani kuma abu ne da zai kawo mana tattalin arzikinmu ya ci gaba. TV shirin da ke zuwa kowace ranar Laraba daga karfe takwas wannan na safiya. Shirin ma yana zuwa rana ta Alhamis daga karfe bakwai shirin nan na safiya. To masu sauraro da haka shirin zai dasa aya sai mako na gaba idan Allah ya so. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji murayinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa na Arafai. musamman wakilinmu na Ghana Abdallah Shamun Bako Ahmad Abba ke muku fatan alheri daga nan sashin Hausa na Radio France International.